yayin da hukumar zaɓe ta ayyana dr dauda lawan dare na jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya samu nasara an soma shagulgwalla da bukukuwa daban-daban a faɗin jihar zamfara kamar yadda kake gani al'umma ga wurare daban-daban sun hito daga wurare daban-daban kamar yanzu dai kana gani ruwan sama ma ake yi amma jama'a ba su fasa hitowa ba suna murna alhamdulillahi mun ji daɗi ɗari bisa ɗari Allah ya sauya mana ga gwamnati. Saboda ta yarda da addu'a, kannan muna kiran shi ga ya tsaya ya dibi cancanta, ya ɗauko mutane na ƙwarai waɗanda za su riƙa mashi aiki domin ceto kalmar nan da ya ce ta ceto jihar Zamfara. Babban farin cikin da ni na bibi ƙuduroran shi da ya yi magana tun a lokacin kamfe babban gurin da yake magana akan shi yana magana akan zai farfaɗo da harkar ilimi kuma mutum ne wanda muna alƙawalin kawo ci gaba a jihar mu ina kira ga mutanenmu al'ummar jihar zamfara mu bar ganin cewa muna murna da farin ciki akan samun wannan abu da allah ya ba mu to ina kira akan bannar da mutane ke yi gaskiya hakan nan ba daidai ba ne dan daɗin ban ma san kala irin dadin na jiya ba sai dai farin ciki na ubangiji allah ubangiji ya tsare wanga gwamnati tsare mu a baki dai allah ubangiji ba shi ikon dokan nauyin duk al'ummar da allah azama shi wallahi na ji daɗi dan tuni ka an biya mun makka Alhamdulillah a gaskiya na yi masu farin ciki da murna domin wallahi tun karfe uku na dare ba mu yi kwana ba muna jiran sakamako. To sai dai an jibge jami'an tsaro a muhimman wurare domin tabbatar da kariyar rayuka da dukiyoyin al'umma. Da Gusau Abdulhakim Ahmad Yaqub labarun NTA.